groupe qu'on va écouter. Le suivant. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 19 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wata tawagar wakilan kungiyar ECOWAS sun gana da shugaban mulkin sojan Nijar. Sannan za a ji cewa kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta Association USA tana gudanar da taronta na shekara-shekara a birnin Washington DC. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin na amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asari wa wannan daren ga kuma cikakkun labaran duniyar. karon farko tawagar kungiyar kasashen ecowas ko CDAO ta sami ganawa da shugaban majalisar sojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar, abdulrahman chani a ziyarar da suka kai karo na biyu a yamai babban birnin kasar a yau asabar wannan dai wani yunkuri ne na samun warware rikicin siyasar da ya barke a kasar ta nijar sakamakon juyin mulkin soji kwana ɗaya bayan taron manyan hafsoshin kasashen kungiyar da suka yi matsayar shirin kota kwana idan har ba a sami cimma daidaito ta hanyar diflomasiyya ba tawagar ta ecowas a karkashin jagorancin tsohon shugaban najeriya abdulsalami abubakar ta kuma sami ganin hambararren shugaban ƙasar muhammad bazum a inda sojoji ke tsare da shi tun a ranar da aka yi masa juyin mulki jagoran tawagar abdulsalami abubakar ya zanta da wakilin mu a yamai sulemu muni barma jim kaɗan bayan ganawar to alhamdulillah kamar yadda kuka ce mu manzanai ne na shugabannin ecowas shugabanninmu suka turo mu don mu zo mu tattauna ah, da ku mu ga ya za mu yi wannan matsala da muke ciki ah, mu samu mafita amma abin da muka tattauna ba zan iya gaya miki ba yanzu mun ji nashi ra'ayin da kuma abin da ah, aka yi mashi kuma akwai wasu 'yan matsaloli da yake tare da shi wanda ya mana bayani <clears throat> wanda za mu je mu gaya mu mu ya kamata su ji daga gare mu daga wurin mu tukuna kafin ku yada labari ba ba shakka wannan taro da aka yi allah ya sa mun samu mabudi kenan da za mu ce za mu ci gaba da tattaunawa don a samu a warware wannan matsala Shugaban wato Abdulsalami Abubakar kenan jagoran tawagar kungiyar ecos a jamhuriyar Nijar. Babban birnin yankin Arewa maso yamma na Kanada ya zama wayan ba kowa. Bayan kusan dukkan mazauna birnin sama da dubu ashirin sun fice yayin da wata babbar gobarar daji ta tashi a kusa a lardin British wato British Columbia da ke kudu an faɗawa wa dubban mutane da su bar gidajensu yayin da jami'an kashe gobara ke fafatawa da wata wutar da ta auka wa gidaje da ci premium british columbia david ab ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin lardin a matsayin martani ga gobarar dajin da ba a taɓa ganin irin ta ba a daren jiya juma'a an faɗaɗa umarnin ficewar a lardin daga gidaje dubu hudu zuwa kusan dubu goma sha biyar da dare jami'a a yankin arewa maso yamma sun faɗa da yammacin jiya juma'a cewa kimanin mutane dubu goma sha tara ne suka bar yellowknife cikin ƙasa da sa'o'i 48 da kimanin mutane dubu goma sha biyar suka fita a cikin ayarin motoci yayin da dubu uku da ɗari takwas kuma suka fice a cikin jiragen sama na gaggawa. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky yana kan ziyara a kasar sweden a yau asabar inda zai gana da jami'an gwamnati da sarki karl na goma sha shida da sarauniya sylvia wannan ce ziyarar farko da shugaban na ukraine ya kai kasar sweden tun bayan da rasha ta mamaye ukraine kasar sweden ta sauya manufofinta tsawon lokaci na rashin kin marawa ukraine baya da makamai da sauran tallafi a yakin da take yi da rasha kasar sweden ta nemi shiga kungiyar nato kuma tana samun ci gaba a fafutukar shiga kungiyar haka kuma a yau asabar fadar kremlin ta ce shugaban kasar rasha vladimir putin ya ziyarci rostov-don shalkwatar rundunar soji ta rasha a ukraine labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc an kama wani ɗan ƙasar switzerland a ƙasar myanmar da ke karkashin mulkin soji da laifin shirya wani fim da ake zargi da cin mutuncin addinin buddha kamar yadda kafafen yada labaran ƙasar suka ruwaito a yau asabar an kama didiya nusboma mai shekaru 52 a ranar 8 ga watan nan na agusta tare da wasu 'yan kasar myanmar goma sha uku ciki har da wata yarinya 'yar shekara goma sha biyu in ji jaridar myanmar alin zagin addinin buddha laifi ne da za a hukunta shi a myanmar wadda mabiya addinin buddha ne ke da rinjaye inda kuma addinin kishin kasa ya karu a cikin 'yan shekarun nan kusan kashi 90 cikin ɗari na mutanen myanmar mabiya addinin buddha ne rahoton jaridar ya ce nusboma ya rubuta tare da shirya wani fim na minti 75 mai taken kada ku yi tsammanin komai wanda aka wallafa kuma wanda aka wallafa a shafin youtube a ranar 24 ga watan yuli gajerun sassan bidiyon na fim din kuma sun bazu a shafukan sada zumunta ciki har da tiktok da facebook waɗanda kuma suka janyo kakkausan suka daga mabiya addinin budda a myanmar rahoton da ya bai bayyana inda ake tsare da ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ba. A ƙarshe ana bikin ranar jin ƙai ta duniya ta wannan shekara a daidai lokacin da ake samun ƙaruwar hatsari ga dubban ma'aikatan agaji da ke sadaukar da rayuwarsu kan aiki a kowace rana domin taimakawa miliyoyin mutanen da rikici da bala'o'i suka shafa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ma'aikatan jin ƙai na, na cikin hatsari a yanzu fiye da yadda lamarin yake shekaru ashirin da suka gabata. lokacin da aka kai harin bam a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke kanar hotel a bagadaza ta ƙasar iraki inda aka kashe ma'aikata 22 ciki har da wakilin musamman sergio vera de melo tare da jikkata wasu 150 ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya zuwa wannan shekarar an kashe ma'aikatan jin kai 62 a rikice-rikice a duniya wanda ya karu da kashi 40 cikin 100 idan aka kwatanta da na shekara ta 2022 an kuma jikata wasu ma'aikatan agaji 84 tare da yin garkuwa da 33 an kirkiro da ranar ta jin kai ta duniya a matsayin martani ga mummunan harin da aka kai a iraki shekaru 20 da suka gabata waɗanda suka tsira da rayukansu da dangin waɗanda abin ya shafa da kuma manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya da ma jami'an diflomasiyya da sauran jama'a sun halarci wani biki na musamman a jiya juma a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke geneva domin nuna girmamawa ga ma'aikata agaji da suka rasa rayukansu a ayyukan jin ƙai. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. a karo na talatin kungiyar 'yan arewacin najeriya daga jihohi sha tara da ake kira zumunta association usa tana gudanar da taronta na shekara-shekara a birnin washington dc inda 'ya'yan kungiyar daga jihohin amurka ke halartar taron a zantawar da da abokiyar aikin aisha ma'azu da ke halartar taron yanzu haka ta yi min karin bayanin irin abubuwan da ke faruwa to malam baballe wannan taro dai ana yin shi kowane shekara ne kuma wannan shine karo na talatin da ake wannan taro tun kafuwar wannan kungiya ta zumunta association uh, na nan amurka kuma uh, mutane suna zuwa daga jihohi daban-daban shi suna samun wakilcin uh, shugabannin rassan wannan kungiya da suke jihohi suke zuwa da kuma 'yan kungiyar su ma suke zuwa da kansu domin su zo su halarci wannan taron to a taken taron na bana shine irin rawar da 'yan najeriya mazauna kasashen turai musamman a wannan hali da ake ciki amurka za su iya takawa wajen ci gaban najeriya daga cikin manyan bakin da aka gayyato a yau shine farfesa tijjani bande wato na majalisar ɗinkin duniya amma wannan karo ya zo ne a matsayin bako ɗan arewa mazaunin a amurka ko kuma da ya zo shi ma ya ba da nasa gudunmawa kuma shi ne ya gabatar da jawabi na musamman wato keynote address wanda yi bayani akan irin abubuwan da za a yi la'akari da su har idan ana so a taimakawa a ci gaban Najeriya na farko abubuwa guda uku a dunkule magana a kansu ya magana a kan zaman lafiya samar da ilimi ingantacce da kuma samar da ayyukan yi sai kuma bayanai da sauransu shugabannin rassan kungiyar suka yi kowane irin abubuwa za a gudanar a wajen taron eh akwai akwai wasanni da aka shirya za a yi ah, sannan kuma suna da shirin tara kuɗi wanda zai taimaka musu wajen tallafawa ilimin ah, matasa a gida najeriya kuma wannan ba wai shine karo na farko da suke sun saba yin wannan gudunmawa da suke bayarwa wajen ilimi wanda suka ce bayanan da na samu shine kowace jiha a jihohi goma sha tara na Najeriya ana samun mutum ɗaya da suke tallafa. Wato jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya kike magana kenan ko? Haka na arewacin Najeriya suna tallafawa mutum ɗaya ya samu karatun jami'a. to sai dai akwai bayanin da wata mataimakiyar shugabar kungiyar ta ƙasa ta sanar da ni ta ce min akwai wani dan kungiyar da shi ya yi ta kansa ya yi hoɓasa ya tabbatar da cewa banda mutum ɗaya shi ma ya fito da kuɗi daga aljihun shi ya ƙara mutum ɗaya daga kowane jiha wato ya kasance kowace jiha na samun tallafi mutane biyu su samu suna cin gajiyar da wannan tallafi su je karatu a jami'a To ko akwai wani abu na musamman da ya faru a wajen taron wanda zaki shaidawa masu sauraron mu? Ya zuwa yanzu dai taron na ana ci gaba da gudanar da taron ba a kai ga wayannan wasanni da dai sauransu ba amma nan gaba insha Allah za a yi. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Don Allah VOA Hausa ku tambaya mun masana ɗan takaitaccen tarihin gidajen tarihi da kuma wuraren tarihi na Timbuktu da ke ƙasar Mali. Wanda hukumar UNESCO ta ayyana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi na duniya. mai tambaya yusuf abubakar bauchi najeriya sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa salamu alaikum boa hausa don allah boa hausa ku tambaya mun masana ko me ya janyo faduwar darajar naira a najeriya shin ko me ya sa har yanzu darajar naira take ta faduwa shin laifin gwamnati ne ko na 'yan kasuwa mai tambayar idan an tuna shine garba na halikan ba jihar kebin najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin wuraren tarihi na timbuktu da ke mali idan mai tambayar yusuf abubakar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga masanin kayan tarihi da kuma yadda ake adana su da ke abujan najeriya malam balankaru wanda ya ce kafin mu bada amsa a kan wannan gida na tarihi ko kuma ita wannan cibiya ta timbuktu eh. wato birnin timbuktu asalinsa an ce da daji ne fitar. Hmm. kuma an ce kilomita goma sha uku ne dab da kogi to wannan guri wajajen an ce karni na goma sha ɗaya babu kowa a cikin hmm. makiyaya hmm. sai suka fara zuwa wurin a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya to a hankali a hankali gurin yana haɗuwa ƙabilu daban-daban suna zuwa wajen kamar su mandinka bambara malinke saninke hmm. da sauransu sai waje ya yaje saboda haka sai aka fara samun masana malamai suka fara ziyartar gurin to a hankali kuma sai wajen ya jure ya zama wajen kasuwanci ana kasuwanci tsakanin mutanen algeria da tunisia da libya da su mutanen wannan wajen oh. saboda wajen ya kasance a tsakiyar uh, daular mali ta wannan lokaci ana kawo kayayyaki daga wato baharun kamar su ainihin wato gishiri uh, tufafi littattafai da dabino da bayi a zuwa siyar oh. kuma 'yan kasuwa daga wajen fuskar ghana haka da kudancin afirka ta yamma sukan tsebo kaya kamar zinariya kamar hauren giwa kamar goro da bayi su ma su kawo timbuktu a tsayarwa hmm. wannan sai ta sa timbuktu ta samu haɓaka timbuktu ta samu haɓaka ta kai inda ta kai sai kuma ta zama cibiyar da kusan kowa yake hankoran ya mallake ta a wajen karni na goma sha uku duka masarautun da suke kewaye da ita masarautun mali masarautun sangai hmm. da su bambara sai suka rika yunkurin su mamake ta saboda haka aka yi ta yaƙe yaƙe yau tana hannu wannan gobe tana hannun yanta amma a zamanin sarkin maliman samunsa shi ne wato aka ce timbuktu ta haɓaka hmm. ta kai inda ta kai har aka sami wannan guri da ake kira jami'ar sankore hmm. wato cibiyar adana bayanai Hmm. amma asalin gurin babban masallaci ne masallaci ne malamai suke haɗuwa a wajen ake rubuce-rubuce ake karance-karance ake yin musayar ra'ayoyi da kuma bita hmm. na ilimi ko hmm. da haka wannan guri da ya shahara sai ya rika ɗaukar hankalin masana iri-iri lokacin da shi mansa musa ya tafi aikin hajji a shekara ta 1324 an ce ya je masar ya taho da malamai da kuma ita ƙasar saudiya ɗin ya kawo su to waɗannan malamai su ne suka zo suka zauna a nan cibiyar da ake kira sankore suka yi rubuce-rubuce kan fannoni da dama fannonin fikihu fannonin hisabi da hmm. fannin tarihi da kuma fannin ilimin taurari saboda haka timbuktu ta samu haɓaka ta samu ci gaba sunan ya je ko ina har ma ake cewa ita wannan gidan tarihi ko kuma jami'a domin hmm. a gurin wasu suna cewa jami'a ce wasu kuma suna cewa gidan tarihi hmm. amma bai zama gidan tarihi ba sai da fara zama cibiyar ilimi hmm. wata ita wannan cibiya ta san sankore kuma ganin gurin nan ya haɓaka sai malamai daga ko ina suka rika tasowa suna shigowa har ma wasu daga cikin su suka shiga yawon yada addini kaɗan daga cikin su suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yada addini har a zuwa kano da katsina wato ƙungiyar da ake kira wangarawa ko mallawa mm. a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara lokacin sarkin kano ya ji ɗan tsamiya. to yanzu shi wannan gidan tarihi na timbuktu ina za ka saka shi a jerin shahararrun gidajen tarihi na afirka shi matsayinsa za a iya cewa cibiya ce ta horar da malamai cibiya ce da ta samar da malamai iri-iri da masana kuma wasu suka zo daga cikin su shigo su fita shigo su fita ɗaya daga cikin ma waɗannan masana akwai shek muktar alkunti mm. ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jihadi a wadijan mm. da ku shi malam muktar kunti mm. wanda sananne ne a nan afirka ta yamma a zamansa da fahimtarsa da addini ya yi rubuce-rubuce an ce ya rubuta littattafai ɗaya daga cikin tasirin zaman ita wannan cibiya kenan hmm. ya rubuta littattafai shi kadai sama da ɗari uku. To a cikin littattafan da ɗari uku da ya rubuta an ce abin da ya yi ta ƙoƙari ya nuna shi ne a lokacin ƙungiyoyin jihadi sun fito iri iri iri a garurruka iri iri kewaye da mali eh. nan kewayen timbuktu. Hmm. Sun shek muftarin kunti a cikin rubutunsa ya nuna wa sauran malamansa 'yan uwansa cewa ɗaukar makami a fita yaƙi ba shi ne jihadi ba oh. wato ya fito da wata irin fahimta ta ta ta daban oh. A kan yadda ainihin wato jihadi yake oh. ya ce jihadi shi ne wato mutum ya mallaki kansa ya gyara zuciyarsa gyaran zukata ne jihadi in ka gyara kanka to ka yaƙi zuciyarka daga lalacewa ko gurɓacewa to wannan ma jihadi ne kuma a maimakon ɗaukar makami a fita a je a yaƙi a tilasta wa mutane su karɓi a ce sun karɓi addini a karɓin mm. mm. Wannan cibiya ta yi nasarar samar da wannan fitaccen malami Sheikh Muktar Alkun. Kuma rubuce sa ina ɗaya daga cikin wato littattafan da suka fi yawa a wannan cibiya. Mm. Watakila irin bambancin irin wannan fahimta tasa da sauran waɗanda suke da wani ra'ayi daban ah, da haka watakila ta sa suka ga kawar da irin waɗannan cibiyoyi hmm. shi ne mafi alheri da abatu hmm. da irin wannan bambanci na ra'ayi na fahimta akan menene jihadi kuma menene da kasudinsa in baka manta ba a 'yan shekarun nan wasu daga cikin ƙungiyoyin da suke da irin wannan bambancin ra'ayi sun wato farmaki irin wa'annan wurare hmm. kuma shi wannan gida na na Timbuktu gidan tarihi na Timbuktu na ɗaya daga cikin wuraren da ake cewa wato suka sa a gaba hmm. saboda dan wannan bambanci na wato fahimta hmm. kan menene jihadi da bambancin jihadi na yaƙi da jihadi kuma na gyaran zuciya. Hmm. sai kuma kashi na biyu kuma da ƙarshe na ansar tambaya kan musabbabin faduwar darajar naira a najeriya idan mai tambayar garba na hali ba na tare da mu ga ɗan abin da ya rage na ansar da wakilin a adamawa najeriya muhammad salisu lado ya samo daga dr ahmad tukur umar na jami'ar modubu adama da ke yola adamawa najeriya wanda ya ci gaba da cewa to mu ɗauka kaman rage da rage eh, darajar kuɗi ko kuma devaluation da gwamnati ta yi ainihin da dola tana sayarwa official market wato around eh, naira dari hudu da sittin ko da sittin da ɗaya sannan kuma na bayan fage kuma parallel market ana sayarwa kaman dari bakwai zuwa dari takwas har ma ɗari tara ko lokacin da ya kai gwamnati ta ga wannan akwai abubuwan da yan kasuwa suke samun alfarma anan ana kiran shi arbitrage wato ka je ka sayi ka ka sayi naira dola a kasuwan gwamnati wanda take da sauki mu ɗauka dari hudu da ta nan ka kuma ka koma bayan fage ka sai da shi ɗari takwas ko ɗari tara riban tana yawa to wannan yana kawo matsaloli sosai shi yasa gwamnati ce to abinda za ta yi za ta mai da canjin naira wadda gwamnati ta kayyadar da kuma wanda kasuwanni suke sayarwa ya zama ɗaya to yin haka din yana da wahala saboda eh, tattalin arzikin mu ba shi da karfi sannan kuma akwai abin da gwamnati ke kira akwai abin da ake kira economy wato leakages akwai eh, huji ne ko ya za a ce ban sani ba wanda yana nan da yawa za a iya fitar da abu za a iya shigarwa za a iya boyewa gwamnati ba za ta iya gane ba ba su wayannan matsalolin suna nan naira ba ta samu darajar ta ba sa'annan kuma in babu zaman lafiya a ƙasa mutane suna ta faɗa a nan babu zaman lafiya yawa ce kidnappers wayannan masu sace mutane kenan da kuma sauran abubuwa da suke tashi a ƙasan yakan sa mutane da yawa ba su suka kuɗaɗen su zuba ƙasa ba so wannan zai sa shi ma za a ci gaba da shan wahalan faɗuwar darajar naira do da kuma rashin kuɗi a hannun mutane yasa kamfanoni ba za su iya sayarwa ba da kuma faɗuwar darajar naira zai sa mutane ba su da kuɗin da za su sayar abu abubuwan da ma ko an yi su kayan sayarwa ba su da wannan kuɗin wato purchasing power na mutane ya zube sannan ko kamfanin sun yi kaya ba mai saya saboda kuma a ainihin cost of production wato kuɗaɗen da gwamnati ko kamfanoni suke zubarwa ko kuma suke siyan kaya ko kuma suna producing kaya yakan tashi wannan zai zama babban matsala shi ma yakan sa naira din ta gaba da faduwa sannan kuma mun dauki ishu na zuba jari kamfanoni kamfanonuka da yawa saboda rashin zaman lafiya da wasu abubuwa wanda suka kamanci haka suka sa kamfanoni kamfanoni sun gudu Najeriya mu dauka su yi na kidnapping sace mutane da kuma rashin zaman lafiya tsakanin kabilu a Najeriya ya sa mutane da yawa kamfanoni sun tashi sun bar kasan da kuma wani lokaci suna ce hostile environment wato ko mutanen Najeriya wasu kamfanoni ba son wani kamfani ta zuba zuba zari a nan saboda kar ya zama musu challenge competitor kenan a turance so wayannan abubuwa duka mun tattara su za mu san su suka jawo matsalolin da muke ciki sannan kuma mun duba ma ainihin duniyan gaba ɗayan ta yanzu kasashe da yawa suna fama da wayannan matsaloli matsalolin da muke samu amma kokarin da gwamnati za ta yi shine zai kawo ƙarshen wayannan matsalolin to da fatan na ansa tambayoyin da ake so to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin dr ahmad tukur umar na jami'ar modub adama da ke yola adama najeriya da malam balan karu da ke abuja da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da mu da mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu wassalam a gaida ibrahim garba yanzu kuma sai wasanni a takaice. kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United ta amince da karbar aron dan wasan Chelsea Lewis Hall bisa sharaɗin sayar da shi a kaka mai zuwa Hall mai shekaru goma sha takwas wadda wasan farko da ya dokawa Blues a gasar Premier shine wadda suka yi rashin nasara a hannun Newcastle da kwallo ɗaya da nema a watan Nuwamba na shekara ta dubu bayanai dai sun ce kudaden da kungiyar za ta biya gabanin karbar shi a kaka mai zuwa zai kai fam miliyan ashirin takwas da ƙarin alaus alawus na fam miliyan bakwai na daban. Ƙungiyar kwallon ƙafa ta Liverpool ta sayi wa taro Indo daga Stuttgart SP kan euro miliyan tara. kwantiragin shekaru hudu ko da shige har yanzu ana ci gaba da cike-ciken takardun izinin aiki Indo dan Japan mai shekaru talatin bayanai da yana nuni da cewa Liverpool za ta yi amfani da shi ne don cike gurbin Asido da ya kubuce mata da kuma Livia waɗanda dukkaninsu suka tafi tafi Chelsea. Yunkurin komawa Bayern da tsohon mai tsaron ragan Manchester United David de Gea ke yi ya fuskanci koma baya tsohon mai tsaron ragar dan asalin kasar Spain yanzu yana zaune ne ba kungiya tun bayan raba gari da ya yi da Manchester United a ƙarshen kakar da ta gabata idan muka leka bangaren wasannin da ake bugawa na cin kofin duniya na mata zalla inda gobe ne ake sa buga wasan ƙarshe wato final tsakanin kungiyar kwallon kafa ta mata zalla na kasar Spain da kuma kungiyar kwallon kafa ta mata zalla na kasar ingila kungiyar kwallon kafa ta paris sc germany ta amince da yarjejeniyar sayar da dan wasanta na gaba dan asalin kasar brazil wato neymar ga alhilal ta saudiya akan farashin euro miliyan 90 inda yanzu zai rika karbar albashin euro miliyan 150 a saudiya wato ninki shida na albashin da paris sc germany ke bashi kwatankwacin naira miliyan 126 kenan a kudin najeriya a bangare guda kuwa chelsea na da nuna sha'awar ɗaukar ɗan wasan gaba na Amurka Florin Blogom daga Arsenal wadda ta taya shi a kan fam miliyan hamsin yayin da ita Monaco ma ke da sha'awar ɗan wasan amma Inter Milan ta fasa a ɗaukar sa yanzu. Manchester City na da yakinin cewar ɗan wasan gefe na ƙasar Portugal Bernardo Silva mai shekaru 29 zai sanya hannu kan sabuwar kwantiragin da ƙungiyar duk da jita-jirar da ake ta yi a kan makomarsa a kakar wasar bana. Manchester United fatan na ci gaba da tattaunawa don sayan dan wasan baya na North Carolina Joy Evans in ji coach Iran Tinhan Evans mai shekaru 35 ya koma Manchester United ne kan dan gajeren wa'adi a watan da ya gabata domin buga wasan share fage na kungiyar yanzu haka da yarjejeniyar ta kare kuma yayin da tafiyan Harry Maguire zuwa West Ham ta ci tara Ten ya ce United na tattaunawa kan kawo Evans kan yarjejeniyar na dindindin Evans ya buga wa United wasanni 198 kafin barinsa kungiyar a shekara ta 2015 bayan da ya lashe kofin gasar zakarun turai da na Premier League sau uku. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Lado yanzu kuma ga labarai a takaice. To Hafiz a takaice karin farko tawagar kungiyar kasashen ECOWAS ko yawo ta sami ganawa da shugaban majalisar sojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar Abdulrahman Chiani a ziyarar da suka kai karo na biyu a Yamai babban birnin kasar a yau Asabar. tawagar ta ecowas karkashin jagorancin tsohon shugaban najeriya abdulsalami abubakar ta kuma sami ganin hambararren shugaban kasar muhammad bazum a inda sojoji ke tsare da shi tun ranar da aka yi masa juyin mulki babban birnin yankin arewa maso yamma na kanada ya zama wayan ba kowa bayan kusan dukkan mazauna birnin sama da dubu ashirin sun fice yayin da wata babbar gobarar daji ta tashi a kusa a lardin british columbia da ke kudu an faɗawa mutane dubbai da su bar gidajensu yayin da jami'an kashe gobara ke fafatawa da wata wutar da ta auku wato ta auka wa gidaje da ci Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yana kan ziyarar aiki a kasar Sweden a yau Asabar inda zai gana da jami'an gwamnati da sarki Karl da kuma sarauniya silvia Wannan ce ziyarar farko da shugaban na Ukraine ya kai a kasar ta Sweden tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. kasar sweden ta sauya manufofinta tsawon lokaci na rashin kin marawa ukraine baya da makamai da sauran tallafi a yakin da take yi da rasha an kama wani ɗan ƙasar switzerland a ƙasar myanmar da ke ƙarƙashin mulkin soji da laifin shirya wani fim da ake zargi da cin mutunci addinin budda kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito a yau asabar an kama didiya nusbauma mai shekaru 52 a ranar 8 ga watan nan na agusta tare da wasu 'yan ƙasar myanmar goma sha uku ciki har da wata yarinya 'yar shekara goma sha biyu in ji jaridar myanmar alene Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala kusan yana da ya karanto labarai da Julius Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ko kwana lafiya.